wa واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم ka كأنبتا ya kai wannan manzo lokacin da Luqman ya ce wa ɗansa yana mai kwaɗaitar da shi akan alheri yana mai tsoratar da shi daga sharri ya ce masa ya kai ɗana kada ka bauta ma wani tare da Allah lalle bauta ma wani tare da Allah zalunci ne mai girma kuma mutum ya yi wa kansa don ya aikata laifi mafi girma da yake dawwamar da mutum a cikin wuta.